gama a masallacin abdullahi ibn abbasin inda muke karatu littafin mu na muwatta imamu malikin rahimahullahu ta'ala idan ana cikin karatun ana bi da karatun muna cikin kitabul hajji a kitabul hajji muna babi na bakwai babu ma a fi tibi fil hajji magana kan shafa turare ga ma'aikacin aikin ga mai aikin hajji. shafa turare dai an hana ga mai aikin hajji ya shafa turare ba a shafa turare amma hadisi ya tabbata wanda muka buda da shi na aisha radiyallahu anha tana shafe ma manzo sallallahu jikinsa da turare kamun ya shiga ihrami kamar yadda tana shahe ma jiki tana shahe masa turare a jiki a yayin da ya jifa jamra kamun ya je dawaful ifawa a kula mun jaddada cewa a jiki take shafe mai to wannan shi ya tabbata a hadisi kuma dukan malamai sun san da hadisin sai dai a yayin da imamu ahmad imamu shafi'i sun ka tafi kan cewa hadisin mutlaq an so ga wanda zai shiga aikin haji ya shafi jikinsa da turare ba a tufa ba kuma idan ya yi kango ya shafi jikinsa da turare ba a tufa ba a yayin da sun ka tafi haka suka sahi cikin sunnoni ko mustahabbai na hirami imam malam yana ganin ba a yi gaba daya abinda ya ce ba a yi saboda mi saboda gane ka ima khususiya a wani kauli ko ku a'a an yi nasu an shahe wannan hukuncin shi na sai jero hadisan da suka nuna in ma dai khususiya annabi da yake bantu da wancan ko ko kaulin an shafe shi duk da dai ra'ayin cewa babu hususiya babu shafewa ya fi karfi amma dai muka tafi kan hadisan su waɗanda suka ce babu hususiya babu shafewa asali annabi in yi aiki koyi aka yi da shi ko shi asali ba a cewa abu khasun na ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai in shi annabi ya ayyana haka ne ya ambata wannan khasun na na cewa mi na cewa inni lastu ka hayatikum inna ma abitu inda rabbi yut'imuni wa yasqini kaga ashe wusal cewa wusal in ka an gane wusal kenan akwai khususiya to ire-iren wurin nan lafazi ka nuna khususiya ɗaya kenan sannan cewa an shafe shi saboda wasu aiki na sahabbai ayyukan sahabbai bai shafe aiki marfu'i na annabi sallallahu alaihi wasallam illa mi da ke da wannan sai suka ce hadisan ingantattu athar nan tabbatattuna kamar yadda mi kamar yadda shi ma hadithin tabbatacce na bambanci a nan hadisin aisha yana magana a jiki sauran hadisan da muka ambata ko kuwa za mu ci gaba da karatu masu nuna wani sahabi ya yi fada ko ya san an wanke jiki saboda wannan ya nuna tuhana kenan ashe in mun ka hada hadisan ana shafa a jiki ba a shafa a tuba ko ko kuma ka ce ana shahe shi a jiki saboda jiki kamun kila awa ɗaya awa biyu da kayi kwana ka tashi ya ta ko amma ba a shafa shi ba a labdu abinda suka ce ma labdu a sa shi ga gashi ah, kamar da yake mazan mu basu da yawan gashi amma wasu al'umma kila sai a ce da mazan da mata suna yawan gashi misali mace in mace ta misali sai ta ta yi ta sa wani in eh? ta yi famin ko famin aka ce bai ko ta sa shi ga gashi ta dumbuje ta yi famin da shi ya zan mai din yana nan ko ko turaren yana nan har tsawon kwanaki har cikin abin nan to wannan suka ce an hana amma bari mu karanci hadisan muji mun karanci hadisi na farko na manzo sallah sallam wani ya ya tambayi manzo sallah sallam game da gashi tufafi ne suna da turare ga launin turare ga tufafi ne manzo sallah sallam bai ba shi amsa cikin hanzari ba sai da ya bari wahayi ya sauka sannan annabi sallah wasallam ya kira shi ya ce ina mai tambaya ce gari ya ce je ka wanke tuwayen nan ko sannan kuma duk abin da kake ga aikin haji kake bari ga aikin umrarka saboda ya san ya aikin haji ne ka magana saboda suna aikin haji tun zamanin jahiliya ko sun ma fi domin haithu afadan nasu duk abin da san kana bari a cikin aikin hajin ka to akwai ko umra haka take hukuncin su guda na cewa ba a shafa taurari wannan hadisi marfu'in na ya nuna muna a tufafi manzo Allah ya magana ko eh hadisi na gaba wa haddathani an malik an nafi'in bismillahir rahmanir rahim qala abu marwan عبيد الله بن يحيى بن يحيى الليثي رحمه الله وحدثني عن مالك عن نافع أن أسلم مولى عمر بن الخطاب أن معاوية أن عمر بن الخطاب وجد ريح طيب وهو بالشجرة فقال مما الريح هذا الطيب هذا الطيب فقال معاوية بن أبي سفيان مني يا أمير المؤمنين فقال منك لعمر الله فقال معاوية إن أم حبيبة رضي الله عنها طيبتني يا أمير المؤمنين فقال عمر عزمت عليك لترجعن فلتغتسلنه وحدثني عن مالك عن نافع أن أسلم مولى عمر بن الخطاب متان أن أنسانسو مالك نافع أسلم مولى عمر بن الخطاب dan shi shine Zaid ibn Aslama ko ɗaya daga cikin manyan manyan malaman Madina guda bakwai dan kenan to wannan uba ne maula umar ibn al an mun ce aslama shi a farkon bawan da ya shigo madina bayan rasul manzon Allah sallallahu alaihi wasallam anna umar ibn al-khattab yace mai gida ne kuma babban sahabi manzo sallallahu alaihi wasallam na biyu umar ibn al-khattab wajada riha tibin ya ji kamshin wani turare kalimar wajada nan jin kamshi kenan ko wajada tana cikin larabci tana cikin kalmomi masu yawan ma'anoni akwai wajada na jin kamshi na shu'ur filin sannan akwai waje da najin kamshi na hanci sannan akwai waje da na wanga da ka sani na samu ko ba haka ba tuhu ko ba haka ba sannan akwai waje da na hali hunna min wujidikum ko sannan akwai waje da na bakin ciki duk akwai waje da na bakin ciki na wujdanu ehin da sauransu duk akwai waje da riha tibin yanzu nan sai ji kamshin wani turare ko wani wani abu mai kamshi tib yana hada yana yana dauki turare ko kuma sabulu mai kamshi ko mai mai kamshi tib kenan wa huwa bi shajara yana kusa ga shajara idan ka ce shajara aka yi ma'arifa yana komawa ga shajara wannan wadda azul hulaifa inda manzo sallallahu sallam yayi mi yayi ihlali za mu cimma hadisin wani sahabi Jabir ibn Abdullahi ko Anas yana rantsuwa ya ce na rantse muku da Allah manzo sallallahu babu inda ya shiga ihrami illa bi shajara sai wurin shajara inda aka rigimat cewa ina na aka shiga ihlali ina na miƙati yake ya ce to shajara saboda haka da an ce a shajara a nan a cikin aikin haji ana nuhin zulhulaifa ya ce to a gun zulhulaifa an riga an shiga aikin haji sai ji kamshi faƙala sai umar ya ce man rihu hadha tiri ga wani ka jin kamshin wannan turare wane ne ke kamshin turare a cikin ku faƙala muawiya ibn abi sufyan muawiya dan abu sufyan ya ce ni ya amiral mu'minin ni na amirul mu ya sarkin musulmi kaga abin ban mamaki muawiya radiyallahu anhu bai san ba a shafa turare ba ko faqala sai umar ya ce minka la'amrullahi in kasa cikin Istifani ko ko ka ce minka bakin na istifami ya kare sai ya ce la'amrullahi in ka hada shi ga istifami don Allah daga wajenka yake kalimar la'amrullahi sai zan don Allah don Allah kai kasa shi ana amfani da la'amrullahi irin wannan ko a wajen rantsuwa ko a wajen gamawa da Allah idan abu ya baka mamaki ko baka takaici shi aka sa don Allah ko rantsuwa ana yi amma ba a rantsuwa la'amrullah a sigar larabci sai abin ya baka takaici ko ya baka mamaki kila fahimta ko sigar qur'ani haka ya zo ko la'amuruka inda Allah madaukakin sarki ya rance da annabi Muhammad da rayuwar annabi Muhammad sai a ce a'a wallahi in abin yana baka mamaki aka sa la'amrullahi ko la'amruka kamar yadda wallahi in abin ka ka ta yawa sai ka ce wallahi ko ba haka ba ehe sannan ana sa tallahi in ka ji takaici ko shi ma in kan rance kacce wallahi ana gardama baka iya kacce sai ka yi baka yawa ne to in kana sun kasan kasan larabci ba wallahi sai ka yi ba tallahi za ka ce. ehe shi na annabi ibrahim ya rance tallahi la'aki danna Shina na aziz ta rance tallahi la illam yaf'al ma amurahu eh saboda mi saboda takaici ya ka inda ya kai to sana ka satawo a harufan rantsuwa haka suke a cikin larabci to la in ka sa sahibi cikin siga istifami don Allah wajen ka yake ko ko ka ce minka ka tsaya nan ka sa alamar tambaya minka daga wajen ka la'amrullahi abin mamaki ko irinka irinka a ce wai kai ka shafa turare kila an fahimta fa qala muawiya sai muawiya ba da uzuri yace inna umma habiba yayata Umma habiba ramla binti abi sufyan matar annabi sallallahu alaihi wasallam ko ba haka ba dayya batni ya amiran mu ita ta shahamin turaren ga ko ba haka ba kaga yana da marjayi sosai eh ita ta shahamin turare amma Umar bai yarda da cewa ta sha mai turare ya hukuncin ta ya zan abin riko ba ko ba haka ba ba fata wata ta zan abin ko ba ita aka biya ba nassi ya zo ba a shafa turare kan haka faqala umar azamtu alaika umar yace na rance da Allah la tarji'anna na wallahi sai ka kuma ka wanke shi koma ka wanke shi wannan ya nuna mana ya nuna muna mutlakan ba a shafa turare ko ba haka ba sannan to ya za ka auna shi da hadisin aisha wancan kun tu ɗayyabta rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai suka ce wannan yana nuni ne in umar ma ya musu haka to yana nuni ne ba ga jiki ne ya ji shi ba ga tuhayi ne na kila an fahimta kamar nan ce duk hadisan sun san su su imamu ahmad da imamu shafi'i wa sun ka halatta a sa turare ga jiki ba a sa ga tuwahi suka ce duk hadisan da sun ka to kan hanin ba a sha turare ko an shawa to yarji'u yana koma ga mi yana koma ga tuhana ba ya komawa mi ba ga jiki ba suka ce ko cikin lafazin yana nuna haka inda ga jiki na zai ce wallahi sai ka koma kayi wanka amma sai ce wallahi sai ka koma ka wanke shi in jiki na wanka zai cewa ba kina wanka ne sai yakin amma da ya ce sai ka wanke shi to ga wani abu yake don algasal ya bambanta da algusulu algusulu wanka algasal wanki gusulu ga jiki aka yi ne gasalu ga wanka kila an gane gasaltuhu ko ya gasiluhu ko ta gasilu wankewa amma in wanka aka ce sai a ce sala ko ya silu akwai karin ta kila an fahimta sai suka ce sai ka koma ka wanke shi ishara ba ga jiki ba ishara ga tuwahi su sun kada hadisan shi ko imam malik na nuni kan cewa a bashi mutlakan ba a shahawa hadisi na gaba umar bin khattab yana da tsauri kware wajen rike wannan sunna na cewa bai son ya ji kafin turare ga jikin mutum bayan dazu ga hitan ya same shi ga muawiya bin abi sufyan ya koma samu ne ga wani sahabi karanta mu je wa haddathani an malik <clears throat> wa haddathani an malik an salt bin zuyaid an ghairi wahid min ahli bin zuyaid na'am عن غير واحد من أهله أن عمر بن الخطاب وجد ريح طيب وهو بالشجرة وإلى جنبه كثير بن الصلت فقال عمر رضي الله عنه من مما الريح هذا الطيب فقال كثير مني يا أمير المؤمنين لبدت رأسي وأردت ألا أحلق فقال عمر رضي الله عنه فاذهب إلى شربه قال فاذهب إلى شربة فادلك رأسك حتى تنقيه ففعل كثير بن الصلت قال مالك الشربة حفير تكون عند أصل النخلة وحدثني عن مالك عن الصلت بن زيد عن غير واحد من أهله حديث دي دقى إمام مالك دقى صلت ابن زيد دزاي دم ديابيو تصغيرنا نزيدو zaidu zuyaidu ko rajulun rujailu ko kidurun ƙudairu tasgiri na na zaidu alkindi sika ne wajen ijili malamai da yawa sun ce sika ne kuma mai zurkani a tamhidu na cewa duk gardamar da an kai kai ne sika ne ya ishe ka yadda sika ne imam malik ya karbi hadisi gare ko gashi an imam malik imam malik an san shi wajen rijalu shina cikin munal mutashaddidina wajen rijal dan kankanin al'amari ya yi jiwa da hadisin ka to in har ya zan ya rika hadisin saltubni ziyadin to kaga saltubni ziyadin dai jawaz alqandara illa inda matsalar hadisin take an gairi wahidin min ahalihi ya karbo ba ga mutum guda ba daga cikin yan gidansu ba ga mutum guda ba an kai siga gawa aka cewa kenan ga mutane da yawa ko ba ga mutum guda ba to kaga na da illa an samu mi an samu ibahari ba a san wani suwana ba ko eh ibhami an ka samu ba a faɗe su ba inda an faɗe su ba a san su ba a ce akwai majahulai to ba akwai haɗe su ba wa mubhamin ma fihi rawi lam yusam in ji mai baikoniya ko abinda an mubhami wanda ciki akwai rawin da ba faɗi ba a ce an rajulin ko an kaza an shaikhin ko an a gairi wahidin min ahali to shi illa hadisin kuma lalle ta aisa ta zan illa wajen raunana hadisin ba don mi ba ba don muna da wasu hanyoyi na wannan ba kila an fahimta shi yasa mi shi yasa masu ta hakiki ko masu takharijin muwadda a wannan hadisi sun kace hasanun atharun na amma hasanun li ghairi kila fahimta hasanun li ghairi da in kace hasanun li ghairi ku ne da ifaina ehin ya zan hasanun li ghairi ya dan samu wannan martabat saboda mi saboda gabas sama inda mun ka wuce kaɗan mun wuce wani mai kama da shi inda za mu kaɗan za mu iske wani mai kama da shi mina na muka biɗa umar dai ya ji kamshin turare ya yi haɗa ya sa a tahi a wanke shi ba shi muka biɗa ba mun samai a sami ko ba mu samai ba sannan za mu samai a tahi ko ba haka ba to hasanun ga wancan da mun ga gabatar da wanda a tahi ta hanyar hukuncin da a ciki ya yi daidai amma sanadin saboda akwai ibahami shi ya da ɗan illa a wurin an gairi wahidin min ahlihi anna umara bin al-khattabi cewa Umar ibn Khattabi waja da riha tibin ya ji kamshin wani turare wa huwa bi shajara yana kusa ga itanya ice bishiyar da annan zulhulaifa wa ila janbihi kathir ibn salti gehe ne radi ne shi Umar akwai wani mutum da aka ce ma kathiru ibn salti shi wannan kathir ibn salti ibn ma'ad yakrib na mun san ma'ad yakrib al-kindi madaniyun tabi'iyun Kabiru shi wannan a kathir ibn salt dan madina na batabi'i na babbana saboda mi saboda yana jariri annabi ya rasu yana bisa bayan uwa ta goyi annabi ya rasu amma kaga bai wayon zan sanin annabi kaga da irin waɗanda za a tada su cikin zumratul tabi'ina ko eh saboda hatta da gani ne bai gani na kwankwancewa ba inda an yaye shi ko dan shekara uku ko hudu a ce ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba to amma dai yana goye da annabi sallallahu alaihi wasallam ko annabi bai gane ba sun dai sha iska guda da annabi sallallahu alaihi wasallam ko a zamani guda annabi bai gane ba kuma kila shi bai ga annabi ba amma yana rayuwa wannan lokacin tabi'un Kabiru shi kafiru ibn salti manya manyan ruwaya ta yawancin ruwayoyi ne duk yana yi ne ga manyan ga manyan tabi'ina to yau dai ya ishe ka gashi ga Umar bin Khattabi sai umar ya dubai faƙali sai umar faƙali umar umar ya ce ah, min mariyu hada tibi kai gawa ne jin wannan kamshin ya ji kamshin ashe ba daga nesa yake ba daga kusa kusa yake faƙala kathir sai kathir ya ce minni ya amiral mumin daga nan yake daga raina yake daga ran yake minni ya amiral mumin mi yayi ya ce labbattu ra'asi na yi famin ɗin kai na a wanke kai a shaha turare a shaha a yi dandambulle a naɗe shi yawa sai ya daɗe bai kwarkwata bai wari ba yana ɗaukar sati ɗaya gaga haka gama aikin haji ba ka samun matsalar kwarkwata ko ko kura ko wani abu shi a labadu ya ce haka ne wa gashi na wa Allah a halika ina nuhin ban aske shi sai na gama aikin haji to nan ya shaha tura dai shaha mai mai kamshi fa qala umar ya ce fadhhab ila sharba tahi wancan wurin matattarar ruwa ita Sharba. amma matattar ruwa a mun san a icce katon icce sai a yi wani abu da aka ce magando ana yi ne a fadama da sauransu yawwa inda aka zuba ruwa su tsaya ga icce yawwa to irin wannan ruwan kuma ko da ke ibn al-bar ya ce mustan al-ma shi a sharba ijiyar ruwa ta inda da an ka samu inda ijiya ka dagula in kajja kajja ka yi gando ruwa na ita ruwa shi aka ce sharba jam'i ne sharabat ko shurabu sharba a kula sosai ya ce ta inda wancan maguda ijiyar ruwa fadluk ra'asaka ka sa kanka ka murza kanka ciki hatta tun qiyahu sai ka tsaftace shi fa fa'ala kathir ibn salt kathir ibn salt ko yatta ya wanke kai ne mi wannan ka nunawa ba a shafa taurare ga Umar ibn Khattabi ya nuna a ko ina i in Ya yace ai ga kaina ko ba haka ba amma ga saura sun ka ciya kai labduna dunkule shi yayi daidai ki ga tuwahi ba ga jiki ba har yanzu dai almani ba a samai ba har yanzu dai mai ɗage hadisin aisha daga aiki ba a samai ba sun ka ce labduna ba magana a kan labdu labdu a dunkule gashi a shaha mai kamshi wannan zaka mace kamar tuwa kenan amma ga jikinka ka shahe ko ga hamatta bai cikin hukunci muna bai kenan kalmomin da sun kaito malik zai fassara mu na kala malikun asharba ko asharaba abinda asharaba hafirun wani gando na takunu wadda za ta kasance inda asalin nakhala ga gindin iccen dabino ga incin dabino na aka wannan ko kuma a ce za ka yi magudanar ruwa ta kai in kana lambu sai ka yi hanyar nan daga rijiya in ka ɗobo da guga ka zuba sai su gangara to irin wannan hafir ɗin shi aka ce ma mishi aka ce ma shara ba wannan kenan hadisi na uku malam bai kawo shi ba amma imamu da sa'i ya kawo shi to ga hadisi shi ko na gaba har yanzu mu sake ji mujiya wa haddathani an malikin an yahya ibn sa'id wa abdullah ibn abi bakr wa rabi'ah ibn abi abd الرحمن أن الوليد بن عبد الملك سأل سالم بن عبد الله وخارجة بن زيد بن ثابت وخارجة بن زيد بن ثابت بعد أن رمى الجمرة وحلق رأسه وقبل أن يفيض عن الطيب عن الطيب فنهاه زيد فنهاه سالم وأرخص له خارجة بن زيد بن ثابت وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد إمام مالك يتشي دقا يحيى بن سعيد الأنصاري تابع صغير وعبد الله بن أبي بكر دا عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم wannan a kula ba abubakar as-siddiq ba yawa abubakar Ibn hazmin Ibn amr ibn hazmin wancan da aka rubuta ma takardar zuwa yaman wadda cikin hadisin wa Allah ya masal Kur'ana illa dahirun mutuno da hadisin to shi wannan ba abubakar din ba abubakar tabi'ina ba baba ne ba muhammadu ibn amrin ba a'a yanzu abdullahi dan abubakar a kula sosai ina cikin dabaqatu sadisa thika ne imam malik ya karɓi wannan hadisi daga mutum uku na farko daga yahya ibn sa'id al-ansari sannan ya ce wa hadafi kenan ko wa abdullahi ibn abi bakar da abdullahi ibn abi ya karbo garai wa rabi'ata ibn abi abdurrahman da rabi'atu ibn abi abdurrahman ibn farrukh kenan abu abdurrahman farrukh aka ce mai shi aka ce ma Rabi'atu ra'ayi babba daga cikin daya daga cikin manya manya malaman imamu malik eh, radiyallahu anhu shi rabi'atul ra'ayi hasali ma ana cewa a fikihu duk fikihun da imamu malik ya kawo to na rabi'atul ra'ayi na kamar yadda duk hadisin da ya kawo na bangaren ibn shahabi zuhuri ko sa'id ibn yahaya kila fahimta irin ibn shahabi zuhuri shi a malamin sa na hadisi yahaya ibn sa'id al-ansari malamin sa na hadisi imamu nafi' maula umar ibn al-khattabi malamin sa na hadisi a urwa hisham ibn urwa malamin sa na hadisi ko amma rabi'atul ra'i malamin sa na fiqh hasuna wani kare magana suka ce a rabi'atul ra'i afqahu min malikin walakin walakin walakin rijalahu lam yaqumu bihi rabi'atul ra'i ya yi imam malik fikihu a fikihu ko alama ba auna su sai dai kash in aka samu matsala shi da betar ra'ayi, sai zan bai da almajirai bai almajiran da ka yada kaululluka ne ba sai zama imam malik yana da almajirai masu yada malik ya ce malik ya ce sai kauli ne fi shahara amma akasarin ra'ayi ne in ka diddi ba da ka sani sai a ga duk a rabi'atul ra'ayi fiqh hudun imam malik kila fahimta sai dai bai da almajirai shi rabi'atul ra'ayi to ala kulli hal imam malik ya karɓi wannan hadisi ga mutum uku ga hayy ibn sa'id al ansari da abdullahi ibn abi bakar ibn muhammad ibn amr ibn hazm da rabi'atu ibn abi abdurrahman farrukh kenan dukan su waɗanga manyan malamai na shi suka ce mai anna walid ibn abdul maliki walid ibn abdul maliki sarki ko khalifa mun san walid khalifa na babansa abdul maliki khalifa na baban abdul maliki marwan khalifa na marwan ibn al-hakami ko duka su je range khulafa'una na amawiyawa mun san da waɗannan to shi walidu ibn abdulmaliki sa'ala salim ibn abdullahi ya tambayi salim dan abdullahi wani abdullahi bin umar salim din nan jikan umar bin khattab na don abdullahi wannan abdullahi bin umar sahabin da ka sani eh to shi wada shi walidu sarki khalifa ya tambayi salim ibn abdullahi wa kharijata ibn zaidi ibn thabit da kharija ibn zaid ibn thabit waɗanda da salim ibn abdullahi da kharija suna cikin manyan manyan fuka hawal madina ko mhm. su biyu sai tambayi su in ma a majalisi guda ko ko a daban-daban dai dukkan su manyan malamai na shin tambayar da ya kai yana tambaya ba da an ramal jamrata bayan ya je kango ran goma ga wata da an ka taso daga muzdalifa an kwan muzdalifa daga arfa an zo muzdalifa an kwana nan gari ya waye an bugu sammako an zo mina an yi jihar jamatul akaba bayan jiha ƙara halaka ra'asa yatta ya askin kai ne amma bai ta yi dawafi ba wa qabla an yu an yu kamun yazo ya i ifada shin tambaya ya tambaye su game da ni an dibi game da saturari anan ana saturari an yi jiha kango an yi aski kamun dai a ta yi dawafin ifada ana sawa ko ba a sawa fana hahu salimu salimu ya ce ba a sa ya hana shi amma wa arkhasa lahu kharija ibn zaid ibn thabit amma kharija ibn zaid ibn thabit yace rukhsa yayi mai rukhsa yace ana sawa wa bata wata take daidai da hadisin aisha kharija shi ta daidai كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يفيض haka tace na kasance ina shaha manzo sallah sun turare in ji Aisha in zai shiga ihrami kamun ya fara ihrami sannan ina shaha mai turare in zai kare aikin hajji kamun ya tahi ya dawafin ifada da ya zai yaji wa kango sannan ya yi aski shi kenan shi at tahallulul asgaru ko ba haka ba ga ka'ida hallala hukulle shay'in illan nisa'u komi ya halatta ga mutum ya sanya tuwahi ne na gida ya shafa turare shi duk abin da mai aikin haji bai yi in ba ni ba illan nisa'u sai zo ma iyali shi ya baya yi saboda haka nan kharija shi ya fi zama daidai kila an fahimci wannan eh, ala kulle halin kenan in ka ɗauki ƙaulin salimu sai ka ce ba a yi in ka ɗauki ƙaulin harija sai ka ce ana yi sai a ce kuma harija zai zan daidai da shi ya yi daidai da hadisi sannan kuma a ɗibi a nan kan me muka cewa kan tuba ko kan jiki in jiki na ko ba haka ba shi wannan bai da ma gardama wannan mun sha faɗi ko ba haka ba kila inda aka yar gardama sai a ce ɗibu sai a ce ga tuha ko to amma ko ga tuha ba an ce kana sa tuha ba ba a sa tuhan gida to tun da ya halatta sa a tuha ai kaga kenan komai ya halatta ala kulli halin mu ci gaba ga wani kala malikun qala malikun la ba'sa an yaddahina ar-rajulu biduhnin laysa fihi tibun qabla an yuhrima wa qabla an yufiba min minan ba'da ramyil jamra to shin shi ma malik mi an ra'ayi ne ko mi a kauli ne ko mi a fahimta ce ga hadithin kamar da mu an ka ambata ya tafi kan cewa hadithin aisha in ma khususiyatun wa in ma naskhun ko ba haka ba in dai ga annabi dai adda wannan ko komi ko kuma an shaye hukuncin saboda a atharu a fahimta shi yasa wannan magana qala malikun imam yahaya ya ce malik ya ce la ba'asa ba laihi an yadda hanar rajulu mutum ya shaha mai biduhunin mai ya shaha mai kama ilaisa fihi ɗibin wanda bai da kamshi kama irin basilin ko irin wannan dai ordinary basilin mara kamshi ko ko irin man kaɗe ko ko man zaiti ko ko irin baby oil dole ga ba su da kamshi abinda dai maski bai da kamshi babu lahi ya sa shi kabla an yi hurima kamun shiga harami wa kabla an yi fida ko ga shi zai dawafin ifada min mina daga mina ba da ramil jamrati ba ya jiwa kaba ya jiwa kangon akaba akaba babu lahi wannan akan hukuncin da muka ambata na shi ko akan ra'ayin imam malikin kala ya haya to shikenan yanzu dai mun kare wannan a takaicin takaicewa dai game da sa turare mutlakan ba a sawa an fahimci wannan cikin zaka jeru cikin mawani ko mahazuratul ihrami zaka ce turare da daga ciko ko ka ba da suna ka ce a ɗibu ɗibu ya haɗa komai an fahimci wannan amma cikin in ka ce ɗibu akwai wani wuri wani lokaci da wani wuri da ya halatta asa wani lokaci ƙablal ihrami ya halatta a shahi ga jiki ko kuma qablal ifadati ya halatta a shahi a jiki kila fahimta amma kamun ka shiga ihrami ko kuma bayan ka je akaba mun fahimci wannan wannan kauli shehi shahara ko ko shehi zama ingantacce insha Allah ta'ala shin shafa turare amma da an ce ba a yi na tuwahi da nami da nami har da turaren da in za ka ci ko za ka wani abu misali kamar irin mutanen da in za su dahuwa ko za su wani abu su yi tasa kayayyakin kamshi cikin abinci shin ana ci ko ba a ci kala malik kala yahya qala yahya su'ila malikun an ta'amin fihi za'faran hal ya'kuluhu al-muhrim فقال أما ما, مس ما تمسه النار من ذلك فلا بأس به أن يأكله المحرم وأما ما لم تمسه النار من ذلك فلا يأكله المحرم قال يا سئل مالك أنت بمالك an ta'amin abinci fihi za'afaran turare ya kwada ciki za'afaran an kasa za'afaran ciki ko ya zan irin kayayyakin kamshin nan na an kasa masu kamshi ko kuwa a kuskure an ka yi turare ya sake wacce mata ga hannu zube cikin abinci an ka so suna gashi kamshi ma sha Allah amma fa ya an ka ana aikin haji sun ka ce a ya an ka lahiya dai bai da matsala ga lahiya sai dai matsala aikin haji shin ana ci ko ba a ci hal ya kulul muhrimu wanda aka aikin haji zai ci faƙala sai mamala ya bada fatawa amma mata masu hunnawu amma in dai aza shi ga wuta an kai an ka dafa bayan turaren ya zuba ciki min zalika daga abincin to fala ba asabi an ya kula wal muhrimu ba lahi mai harami ya ci dun tuta za ta kone shi ta rage mai karhi ta rage mai karsashi ya tahe daga kamshi ya koma daɗi ko ba haka ba kamshin turare ya koma kamshin abinci ko ba haka ba kaga wannan kamshin abinci na don babu wanda ya ce an ka sa magi ga abinci ba a ci ko magi ko daddawa ta yi kamshi masha Allah ana ci ba a ci to wannan kamshin na ko kamshin daudawa eh ana ci ce amma mi wa amma ma lam hunna amma wanda ba a zaga wuta ba a dafa shi ba min zalika yace fala yaquluhul muhrimu to shi kan mai harami ba ya ci akwai sauran bayani gaba zai muku shi amma ba yanzu ba babu mawaƙitin ihlali <coughs> babu mawaƙitin ihlali wa yahya an malikin an nafi'in anna radiyallahu an anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala يهل أهل المدينة من ذي الحليفة قال عبد الله ابن عمر رضي الله عنه وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ويهل أهل اليمن مي لملم وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أهل, أهل المدينة أن يهلوا من ذي الحليفة وأهل الشام من الجحفة وأهل نجد من قرن قال عبد الله بن عمر أما هؤلاء الثلاث فسمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأخبرت أن وأخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ويهل أهل اليمن من المية لملم باب مواقيت الإهلال babe na mawaƙiti bagirgiran da an ka ƙayyade na al ihilali ɗaga murya a ce labbaika ba wanka ba ba sa kaya ba kana iya wanka a ko'ina kana iya sa kayanka a ko'ina hasali ma in ma wurin kusa na kana iya sa kayanka ka taho bakin nan babu laihi illa dai da yake ba a cika son kuma ka yi wanka ka koma zuha ba kamun ka ihrami akan ce a bari sai an tashi sannan ka yi wanka amma a kula wanka dai daga cikin abubuwa na ayyukan shiga a herani sannan mi sannan sanya hidda kayanka na gida ka sanya izari da rida'i shi ma daga cikin ayyukan ihrami na amma abin da aka magana kabbara kamar irin kabbara harama ko lokacin da aka cewa daga ka shiga shi kenan yanzu ka shiga cikin aikin haji to ba wankan ba ba sa kayan ba sai ka daga murya kayan labbaika Allahumma labbaika daga murya kai labbaika Allahumma labbaika shi aka ce ma ihlali ihlali shina da wurare shina da lokuta to yanzu lokutan na zamu faɗi lokuta afwan wurare na zamu faɗi ba girgirai yace haddathani yahya an malikin an nafi'in an abdullahi ibn umara wannan hadisi mai sauki kware da gaske ko dukan mutane an san su as-silsila az-zahabiyya inji imam al-bukhari kenan daga malik na nafi mutum biyu sai daga abdullahi ibn umara أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال النبي يتشي يهل أهل أهل المدينة mutanen madina za su ɗaga murya suyi yi labbaika allahumma labbaika min zulhulaifa daga zulhulaifa daga wani wuri da aka ce ma zulhulaifa sun kayyade zulhulaifa nan wurin zuwa makka kilomita 450 na kilomita 100 kaga yana cikin yana wurin da aka ce ya fi nisa duk cikin mawaƙit bai katon da ya fi nisa ga makka shi ne zulhulaifa saboda wajen kilomita ga arba'in dukan su akasarin su babu wanda ya kai ko ɗari ɗari uku biyu na kila wanda ya tsawo amma wanga shi hudu har da hamsin afuwan ba arba'in ba har da hamsin zulhulaifa kenan tsakanin shi da madina kamar da mun ambata shekaran jiya ta awa biyu na ko cikin ayari ba kai kadai ba cikin ayar biyu sana kuma bai wuce ta awa biyu manzo sallah sallan a makka madina ya sallah azhar kuma ko da ya kawo azul hulaifa al'asar ta yi daidai la'asar tsakanin azhar la'asar an mahi yawa eh, in ka komi dadewa ina jin awa biyu ai azhar ta shiga ko to haka kenan saboda haka zul hulaifa na an mutane ko ko na abba gire na mutane yan madina ba a yadda su keta da wurin ba sannan wani hillu ahalu shami su ko mutanen sham sham ta daɗin tana da yawa ba gari na guda ba ko ba ta ƙasa guda ta ba tana da faɗi kenan don sham a can da ana wannan rubutu zamanin musallas ko ko zamanin imamal da duk sauran haka kamun bature ya zo ya daddatsa abubuwa ya rarraba su wajen ƙasa biyar na yanzu duk aka ce ma sham Sire da yanzu Sham ta wadda yanzu an haisar ita aka ce ma sham ita aka mu wannan sunan sham ta yanzu misali amma da ɗaita daga ciki siriya na ciki sannan israel ƙasar isra'ila tana ciki sannan kwatacciyar kasa da bari isra'ila suka kwata israel ka so in ce suna ciki palestinawa ƙasar su ta ainihi su palestinawa tana ciki mun san yanzu bature ya raba ko ba haka ba ya kwata ma isra'ila taso daban kuma bayan allah palestina an ban musu dan wani wuri nasu daban ko ba haka ba kuma yanzu kowa ne kamar ana ganin mai cin gashin kai ne ko ko kasar kantata sai ka ce palestine kasar kantata israel kasar kantata kasar yahudawa duk da dai ba ta su ba kwace an kai sannan da syria ta mutu yanzu ga siriya da aka wannan rikici sannan da jordan wannan jordan wadda muka san da suka ce ma urdun sannan da umman ga wadda yanzu ta umman to da umman da o oh, da Jordan Urdun kenan da Syria da Palestine sannan da Israel dukkan su lokacin an ce Sham shi ya ka dauka kila an fahimta to sai zan kuma ga lokacin nan ana amfani da kalima hatta shahi wanda aka kusa da ita ka ga misali in ka ba da hukunci ga mutanen Najeriya kaga ko ba faɗi ba sai sai Nijar ta shigo ko eh in sai ka ba da suna ga babba sai mai bi mai sai ya shigo cikin abin to lokacin Sham sai zan misira saboda suna kan boda ta wannan duri sina sai kuma misira duk gaba ɗaya suka yi lokaci guda sannan ita aka ce maghrib shi yasa ka dibi littattafan na fikihu sai a ce wa miqatu ahli shami wal magharibi ko ehin wal magharibi mutanen sham da maghrib maghrib a can wancan sadda aka wannan magana sadda aka wannan rubutu ana nufin misra ko kuma kasashen afirka na laraba ka san larabe bai san kowa ba sai kai ne ko to lokacin da in ce magari kasashen laraba kasashen afirka na larabawa bai san ku najeriya ba saboda haka ga sai ambata misira sai ya ce sudan sai ya ce tunisia a ce libya ko daga misira a ce libya a ce tunis sannan da kyar eh? algeria to su suka ci ma maghrib ehin sai sa suka mada shi al-maghrib al-arabi kenan to lokacin to mu in kila sai mu ci albarka sota mun ka samu <laughs> ko ba haka ba yawwa magarib din sai ta shahe mu sai an ka ce duk kuma sai zan dai a yanzu sai zan yanayin ya koma haka nan da yan kasar inda aka sauka sai zan ko ka so ko ka nan za a saukar da kai kila an fahimta ala kulli halin wa yuhillu ahli sham mutanen sham za su yi ihlalin su min al juhfa daga juhfa juhfa kamar da suka ambatawa tsakaninta da madina kilomita 90 da wani abu ko 90 da yan kai jihofa sannan wai hillu ahalu najadin mutanen najad su ko suna shiga a hilali najad najad biyu ta akula za ka sami cikin hadisai akwai inda aka bacin najad manzo sallah sallah na nuna cewa inda shida na kai tuwa min najadin ko akwai najad saboda haka najad biyu ta akwai najadul tihama sannan akwai najadul iraqi najad ya ka ce inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce qarnu shaytan kai tuwa najadul iraqi yawwa can ne kamar kana qarnu shaytan sannan inda aka ce mu najadul tihama to nan yanzu inda sun ka datsa sun ka mai sai riyad eh duk lokacin nan riyad ba riyad an kasanta ba tunda suna na na zamani to najad aka ce mata ku tuna yar tatsuniya can da aka yi tatsuniya ta ko sahal hadithu ana shaykhun min najadi ko wani suka ce ana shawara ta da aka kashe annabi wai shi dan ya taho tsoho tsoho da shi ba a san inda yake ba ya kama ba shawari ko eh ya ce ku kashe annabi in kun kashe shi yan uwa ne kaza kaza ka kuyi kaza kuka kaza kusan labarin dai Allahu alam ta ko tatsuniya ko ga nan dai aka tambaye ka kai tsoho mu san ce ana shekhu min najadi shi sa bahaushe ma doka sai ce tsohon najadi ko to najat ita ce riyat ita ce riyat ta yanzu to inda ahalu najadin kami ka shiga miƙati shine min qarnin daga qarn sunan wuri na zan daga baya qala abdullahi ibn umar abdullahi bin umar ya ce uku din nan zulhulaifa da juhufa da karn waɗanga miƙatai su ni ji ga annabi ya ce wa ba na gani amma hadisi ya kai min an faɗa min ban ji shi kai tsaye ga annabi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala Allah ya ce wa yuhillu ahlul yamani min min yalanna mutanen yaman eh na yaman mun sani kudancin saudiya ko kudu daga saudiya ga yaman wanda mun ka sani mai capital sana'a ko eh najaran da sauransu su tsohon karuruwa nata ya ce to na ji ba ga annabi ba wani ce min annabi ya ce su mutanen yaman daga ina daga yalamna bari mu kuma tun hadisin sannan mu faɗi wani abu wata tani an malikin an abdullahi ibn dinarin an abdullahi ibn umara annahu qala amara rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ahlul madina man sallah sallan ya umarci mutanen madina an yuhillu su hara labbaika allahumma labbaika tasu min lil hulaifa daga zuwa hulaifa wannan mu'ammatai wa ahli sham mutanen sham su fara min aljuhufa daga juhufa wa ahlul najadi mutanen riyad gabacin makka gabas ga makka min qarni su fara daga qarn qala abdullahi ibn umar abdullahi ibn umar yace amma haula'i thalathu amma waɗannan guda uku uku dinnan juhufa in eh, zulhulaifa da juhufa da qarn fasami'tuhunna min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ga annabi ne ji su lalle na ji su ga annabi wa ukhbirtu amma an bani labari anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala manzo Allah yace wa yuhillu ahlul yamani min yalamla ga wannan ji ne ni ga waye ji shi la Allah ga Abdullahi bin Abbas Abdullahi bin Abbas a Bukhari yana cewa Imam al-Bukhari yana cewa kaga ya sata حدثنا موسى ابن اسماعيل حدثنا وهيب حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة وانا أكويشي ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم شي قبل ده النبي هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة wa man kana duna zalika fa min haythu ansha'a hatta ahalu makkata min makkata kaga hadisin abdullahi bin abbasin kuma imam al-bukhari ya ta maimaita shi wurare wurare kai tsaye shi ya ruwaito la Allah abdullahi bin umar ga abdullahi bin abbas ya samu wannan ko eh alhamdulillah shi sa aka tambaye ah imam malik akar makallahu ala gafarta malam me yasa hadisan abdullahi bin abbas na bace wannan wani asiri hadisan abdullahi na bace mai malik ma'ana yana kawo hadisan mahi yawan sahabbai amma in cikin cikin bukhari cikin muwadana shi babu hadisan abdullahi bin abbas kila kun fahimta ko hadisan da duk muka samu aka samu inda imam malik aka yi mai tambaya bai da hadisi ya yi fatawa kan wani hadisi sai aga hadisin abdullahi bin abbas ya warware matsala alasu bil misali hadisin da aka tambaya malik rahimahullahu ta'ala shin mun ji an ce wanda bai samu wani izari ba yana iya sa wando sai ce Allah ni ban taba jin haka ba ban taba jin haka ba annabi sallallahu alaihi wasallam dai hadisin abdullahi bin umar ko to shi an yace ya ambata abubuwan da bai sa ba amma bai ambaci wando ba amma ya ambaci kurfi yace wanda bai samu takalmi ya sa kurfi da sa wando shi ma ya halatta a hadisin da ya ce wanda bai samu izari bai za wando a matsayin ga hadisi ingantacce ya rawahu bukhari wa muslim cewa abdullahi bin abbas ya ce manzo sallallahu alaihi ya ce wa man lam yajid al izara falyalbas as sarawiya eh wani hadda kudi ya ba su ya ba almajirin imamu malik ce don Allah ga yan goro to Allah ka tambayi min mallam bisa ban ganin sai bin abbas cikin littafi ko akwai wata matsala ne ka tambaye min shi duni ba ya tambaya ta amma ka san ka akkusa kwarai ya koyi karin hali ya tambaye sai ce ayya almaji ban haɗu da almajiran abdullahi bin abbas ba oh. shi asali ban haɗu da almajiran abdullahi bin abbas ba shi amsa saboda mi saboda lokacin da manzo sallah ya rasu aka dan tahiya rigima ta dan fara dan kunnuka cikin sahabbai irin sauran abubuwa akwai suka kaurace madina abdullahi bin abbas ya cikin sun kaurace madina sun koma makka da zama a makka rayar rayu yayi sauran ya karasa sauran rayuwa ta yi shi yasa duk irin manyan manyan malaman makka fatwa ibn abbas kuka je gare su mafi yawa duka a da'u bin abi rabahin kaga bai a da'u bin yasari dan madina na a da'u bin abi rabahin dan makka na duk hadisin a da'u bin abi rabahin in kaddiba akasarin su da abdullahi bin abbas ko eh kaga abdullahi bin ashi ko imam imam malik yana cikin malaman da suka breaking record ko shi ɗaya zana gari ne kuma ilimin gari ne isai ko ba haka ba ko ko ba ba yayi karatu karatun da duk wanda ya zanna gari ne shi ɗaya bai iri ne na canza siga din <laughs> ko ba haka ba an fahimta ehe don karatun gari guda bai isa ka amma dai shi ya tara karatun da duk cikin malamai shi yayi karatu a gari ne ɗai sannan kuma ya zan gwarzon malami na duniya sabanin sauran wanda sauran an kuka diba sai an ɗobocin, an ɗobocin, an ɗobocin kamun ka yi kamun ka zan malami Kina da alaka da zaman madina garin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa so da yawa za a ga hadisan Abdullah bin Abbasin Imam Malik bai da su shi yasa da yana da su da babu bukata ga ko da ya kawo Abdullah bin Umar kamar da Imam al-Bukhari ya kawo hadisan Abdullah bin Umar ko ba haka ba amma kuma kuma kamun kawo hadisin Abdullah bin Abbas din ya kara ma karhin cewa wannan da Abdullah bin Umar ya ce ya ji ta tabbata ga hadisan Abdullah bin Abbas mun fahimci haka sosai ko a kamar da muka ce zulhulaifa tana da kilomita 450 jihofa tana da kilomita 183 tsakaninta da makka muka magana in ka zo jihofa zuwa makka 183 karnal manazil 75 na mutanen najat ko sannan ya lamla mutanen yaman shi ko kilomita 92 kaga shi bai da nisa kwaye da gaske sannan za tu karn na ina kenan na mutanen Eh? najat ko mutane najat riyadh ko yawwa shi ma kilomita 94 eh, da yalamlam da zatu kar kilomita 90 wannan da da hudu shine zatu irk sannan shi ko yalallam 92 wannan kenan malam karanta mu na وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أهل من الفرع وحدثني عن مالك عن الثقة عنده أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أهل من إيل من إيليا تنبيه ga amsa كامو mu kamun kaje tambaya an kayyade ko in يمن daga yamman zulhulaifa in kaito daga madina zulhulaifa in ka hito daga sham juhufa in ka hito daga najat qarn in ka hito daga yaman ya lamlam ko tambaya shin ya halatta ka shiga ihrami kamun ka kawo rinka kamun ka kawo inda haka ya ba ko kuma ya halatta in ka taho kaɗan tsallake ka je can gaba ka fara kila an fahimta ittifakan ƙaunin wahidun bai halatta ba sai da uzuri to uzuri an kai saɗani. a fahimta don ka a samu kure wajen fahimta ittifaqan an hana a shiga ihrami qablal miqati kamar yadda an ka hana a tsallake miqati sannan a shiga ihrami in dai kana da waje in kana da waje amma in kana da ciki to gare gidan ma da nan za ka fara ko an san wannan ka'idat in amsa haka take to waɗannan hadisai guda biyu sai an ba mahitarsu don hadisi na farko da malam ya karanta an yi bayan an ƙetare miƙati hadisi na biyu da ya karanta an yi kamu a kai miƙati to sai yi muna tawilin su ko wajahin su kila fahimci wannan malamai dai kamar ni ambata babu saɓani an hana a yi ƙabla ko ba da miƙati imam malik da kai ne wani ya tambayi a cikin wani littafi wani malami eh, yana ah, barahin barahinu ala Allah bid'atul hasana dalilai akan babu bid'a mai kyau babu bid'a hasana ya kawo manganu hadisin kuma wannan tambayar da aka ima malik ta tabbata malamai da jan eh, ibn abdulbar yana kawo ta a cikin Albidariyat an kawo ta kauli na dai wanda yake mashhur insha Allah sananne sahih kuma wani ya tambayi ima malik alga hatu ya halatta saboda ladata dan karu saboda lada ta dan karu saboda sai dan kara samun kilometers ko ba haka ba sai ihrami da wururi kamu ya kai miƙati don ba an ce 400 da misali zulhulaifa an ce 400 da da hamsin ba to bari dauko tun madina ehe sai dan samu 400 kila da 80 ko da 90 misali sai ma malai ce a ba akhsha alaikal fitina sai ce fitina kuma ya ce ina yi ma tsoron fitina ce a'a haba ma malik kaka abin da kawai na ce in ƙara aiki na ibada na lada kuma a fitina sai ce a ah, ina mana baka ji Allah na cewa falyahdharil ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna aw yusibahum adhabun alim yace kauce ma wad annabi ya tsara to fitina ta Muhammad Nasiruddin da zo tariki kan wani ce dibi fa dibi wanga mutu lada ta ya kaso ko ba haka ba imani na ya kai shi haka aikin kware na ka gani amma zai faɗa a fitina to ina ga mai harakar banza shi shi ko mi zaka ce mai wanda babu umarnin Allah babu nan manzo ciki eh yace na akwai abin da izna saboda haka sanannen abu na Imam Malik na hana kati ba Imam Malik duk malamai sun tafi kan haka amma bari makaranta hadin sai mu yi wani abu mai kama da tawili ko ko mai kama da wani abu حدثني عن مالك عن نافع anna abdullahi ibn umar ibn umar ahalla ya shiga ya daga murya labbaika allahumma labbaika min al daga wani wuri da aka ce mu furu' furu' kuma ka kuma in ka santa a hanyar madinata kuma tana nan in bayan ka wuce zulhulaifa sai ka wuce zulhulaifa ka ta san makka kai hasali muna iya cewa in mun ce kan wajen tahdid ba mun kayyade ba amma kusa ga haka nan tsakaninta da makka ita wajen kilomita 400 na kila an fahimta kan haka kenan ashe sai da an ka ne an ka ina son mu gane na aka ce ma furu' furu' sanannen wuri na mhm. kamar misali in ka hito daga nan bangaren zamfara kaga ana magana ka wuce mahwara sai a ce kila shigowa sokoto ina za fara iya da sokoto misali eh? tureta to kaga an da tureta da shuni ya kusa ga sokoto yawwa to kaga wanda ba dan nan ba ya kace mai shuni ana magana an sa tureta iyaka ko ba haka ba to sai mutum ya wuce tureta sai da ya kawo shuni sannan ya fara abinda an kace tun tureta aka faro shi ya shigo ko to haka umar yayi abdullahi umar amsa ya yi daidai ko ku ba daidai ba sahabi na da amma kama kawai ya yi daidai ko bai daidai ba wala Allah ya ba mu da aka sama wadi suka ce uzuri na ko ba haka ba duk da dai faɗi uzurin ba haka malamai suka yi ta ba Umar Abdullahi bin Umar amsa suka ce ɗayan biyu lalle dibi fa shi ya ambata hadisin da ya gabata ba shi faɗa mana hadisin da ce annabi ya yi ta hadidin zulhulaifa ba to irin wanda ya faɗa mana hadisi yana tuwa ya ce annabi ya ayyana wurin kuma ya wuce sai ce uzuri biyu muka bashi kuma ibn abdul bari shi ya faɗi haka nan duk da dai babu dalili amma kun san shekh usman bin fodo mika cewa wal mu'minu yaltamisul ma'adira wal munafiqu yattabi'ul uyuba ko shi mumini kullum an ka ce wani dan uwa ne mumini yi wani abu sai ya neman mai uzuri kila kaza na kila kaza na aikin nan dai ba daidai na ba dole mu faɗi haka shi ka aishi ko ka'ida ta dole mu ce i ba daidai na ba dai muka ce ba daidai na ba to shi an mun samu addini kakke bai yiwa a ce ɗazu mun ce shi a daidai kuma yanzu ga wani ya akasin haka ne shi ma mun ce daidai ah. diddani mai ari. to ba daidai na ba ƙetare miƙati sannan kamar yadda ba daidai na ba ka miƙati to nan gashi ya tsallake miƙati ko sun ka ce uzuri ko dai sai da ya wuce ya tona ya ce ab wallahi na mance bai yi miƙati bai ɗauko ba to irin wanda ya mance sai da ya wuce miƙati mallam ya hukunci shi ko masu kowace ci gaba yadda yake kula kuma amsa shi koma ko ya ci gaba inda yake inda yake ko mi a hujja a hujj mantuwa jazakallahu khairan inna allaha rafa'a wada anni an ummati al khata wal nisyana wa mastukuri wa alayhi rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhadana suka ce ina yi wallahi da mun barce mun gane wannan uzuri na biyu duk ko da yake shi ya da rauni amma wanga da shi ake zama daidai uzuri na biyu sun ce da Allah da makka da makka heto sai da ya taso ya kai bari da ya koma aikin hajji to na inda ya tuna furor to sai a ce sai ya su tahiya zuwa zulhulaifa ko ko ba ce an kai hatta ahalu wa man kana duna duna miqati fa min haythu an sha'a ba hatta ahalu makkata min makkata an ka ce ba sai ya koma ba saboda haka dan nan sai ya doka niyya ya koma ɗayan biyu in ma mantuwa ya wuce ko da makka heto ya canza shara bare koma ya miƙati ko to sai ba samu uzuri amma dai kure na in ko uzurin ya samu to kaga shi gare babu laifi an fahimci wannan to in wancan kati haka wucewa ya to shi na biyu wa wa akhbirtu a wa hadathani an malik an an thiqati indahu to daga imam malik yace daga wani amintacce wajaina bai wadai ba amma wani na eh muna ɗaya yadda saboda nisa ya ka abu da ya kawo hadisin da nafi ya ambace amma nisa ya ɓoye nafi ai nafi bai ɓoye shi imam malik yana ɓoye sunan mutum yana koyar rigima kai ne don in zai faɗai sai ya da ya faɗai ba ku shi ɓaci ne za ka yi sai ke faɗi ne ko sai ke faɗi ne ce sai amma ya nuna cewa sai katin inda amma imam nafi eh, nafi ba haka yake ba ziyar na da matsala <laughs> ziyar da imam ya ce ziyar ziyar na da matsala a tikati inda akwai tikati inda abin min na ba da sanin dan wannan dan mi ya boye nafi'u in nafi'u na lalle abu da ya na hadisin nafi'u ko anna abdullahi ibn umar abdullahi ibn umar abdullahi ibn umar shi na nazo ko a min iliya ya shiga ihlali ya dauko harami tun daga baitul miqaddas baitul miqaddas baitul iliya ta am iliya fili na kori ku tuna hadisin hiraqa ko wanda lokacin da ya yi wa abu sufyan nan tambayoyi ko lokacin da wasika annabi sallallahu alaihi wasallam ta cin mai ko eh ai ta cin mai na iliya ina ne iliya baitul maqdis mi yatta hiya can ya ta yi can ya gode ma Allah saboda mi saboda Allah ya bashi nasara akan farisawa shekara shida da sun ka wuce alif la mim gulibatir rum fi adana al-ardi wa hum min ba'di galabihim sayaglibuna fi bid'i sinin shekara shidda sai ko Allah ya ba rumawa galaba can guli mata arin jaye yesu. to sai Allah ya ba su nasara yaushe ba su nasara lokacin da aka yi hudaybiya na annabi sallallahu alaihi wasallam ga yana sulhul hudaybiya su ko suna ce suna karkiya da farisawa ko sai Allah ya ba su nasara sai manzo sallallahu alaihi kun san daga cikin band bunut ka dok sharuɗan da an ka rubuta yarjejeniyar da an ka rubuta mun yarda duk wanda ka shiga addini ka kai Muhammadu ya shiga kamar yadda duk wanda ka shiga addini nan wani kewaye ya shiga babu ka kira duk wanda ka kira ya taimake ka mu kira duk wanda mu kira ya taimake mu nan sun ba da dama inda ne ba su ba da dama ba in wani dan madina dan makka in wani dan makka ya hito daga cikin mu ya madina kamar san mu na shi amma in wani dan madina ya koma makka ba mai sai ko ba haka ba nan sai sun kai amma in ba nan cikin makka da madina ba kewaye duk wanda ka shiga addinin ka ya ta shiga mu ko duk wanda ka bi mu ya san biya su sun san cewa su adda Eh, to annabi sallallahu alaihi wasallam matakin cewa bari mu rubuta wasiku ga mutanen wasu manya manyan gwamnatoci na wannan lokacin to ya rubuta ga hirarka in ji mai kai wasiƙa hajjul kalbi ko da ya zo Rome sai ji labarin cewa Herakal ya tahi Iliya ko ya tahi Baitul Maqdis din ya kai wata ziyara ta godiya ga Allah Allah ya bashi nasara kan Romawa ko eh to labarin musulmi kawai ina son Musa ina Iliya Iliya ka ce yanki na a nan wurin aka ce madumatul jannan a wani wurin da aka ce madumatul jandan inda an ka tsaya an ka yi sulhu sulhu da yahudu da nasara lokacin ko ko mu ce inda a lokacin da aka yi fata aka ci aka ci ta koma hannun musulmi inda musulmi sun ka da sansanin su aka gama da an ka gama aka share masallaci zamanin Umar bin khattabi aka yi kira kalima ta farko ta ɗaukaka a wurin an ka fara jin kabbara daga nan ko musulunci ya doge a wurin to a lokacin ana gama dai abin da aka gama za a komo gida abla bin umar da can ya doko hilali labbaika allahumma labbaika yau an yi mi an yi miƙati qabla an yi hilali ƙablar miƙati inda zuka ce mantuwa ya wuce to yanzu ba shi kuma mina na ba shi uzuri ko ko sai mu ce yayi daidai to wannan karatu yana zuma wa hadathani an malik annahu balaghahu anna rasul anna bi umra ah, na ja ko wa hadathani an malik annahu balaghahu anna rasul bi umra wannan dai kamar da muka sani tabbataccen al'amari na ba ihlali kamun wuri an samu hadisai da yawa da suka nuna haka nan ko in ce athar Umar bin Khattab radiyallahu anhu yawa Imran bin Husayn mun san Imran bin Husayn ɗaya daga cikin manyan sahabbai ya yi mai kace kace na faɗa lokacin da ihrami daga basara daga Basra ɗauko ihrami mun samu hakan Uthman bin Affan radiyallahu anhu yawa Abdullahi bin Abi Amir da ya ihrami tun bai kawo miƙaci ba duka dai malamai sun ambata wasu dalilai da yawa ko ko sun ambata athar da yawa da sun ka hana a ihrami kamun wannan lokacin amma ihramin abdullahi bin umar kamun miƙati shina da magana cikin hadisin ko cikin babin wa hadathani an malikin annahu balaghahu anna rasul sallallahu alaihi wasallam ahalla min al-ji'rana bi umra duk abinda mun ka ce can cikin hadisin abdullahi bin abbas wanda malam bai kawo ba wuraren gada an ka kayyade na miƙati ga wanda ka hitowa ko to wanda ɗan ciki na ba shi ko wanda a ciki gida ne ko ba haka ba kai hatta da ɗan garin makka to cikin garin makka ne ko hatta ahalo makkata min makkata amma duk wannan ga aikin umra afwan ga aikin hajji ga aikin hajji amma in umra ta daga cikin kaya da umra ita kan ko dan maka kake ko kana ciki sai ka fito bakin iyaka inda aka ce mu nan hillu ya ka haito eh sai ka ɗauki ihrami daga nan sai ka koma kila an fahimta ina za ka hitowa ka kudu ko arewa ko yamma ko gabas a abu inda yake amma kai ma ka sani ka hito inda yake kusa inda tsakani ne zuwa zuwa makka bai da tsawo mai yawa to ayahi bai in kace zai sul hulaifa kilomita 450 kaga ya hin kace ya hin wahala bisa kace bisa ga jihufa jihufa kilo 180 da wani abu shi ko kilomita 180 ya hin wahala bisa kace ya lallan lallanku wani ko to da yake in ka ji map na na harami din ba daidai wa da yake ba kamar irin gwada kasan irin map din Najeriya wani ya yi zulu haka wani ya yi kwana haka wani ya yi haka ko to akwai inda ya zan akara da ka ba sai ka wata doguwar tahiya ba kilomita goma sha takwas ka haita hillu ta wani bangare ta wajen jirana shi a karamu in kana son ka yi saurin hita harami to ta wajen jirana za ka saurin hita to annabi sallallahu alaihi in zai yi umra to ta ne ka hitowa saboda manzo sallallahu alaihi ba a taba bashi shi zabi ba face ya zaɓi mafi sauki malam ya kun ithman matsawar ba zunubi na ba saboda in kana cikin makka to in za ka shiga umra to sai ka hito bakin harami to haramin da ya yi sauki jirana shi ne ce annahu balagahu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahalla min aljirana bi umra ya shiga ihlali daga jirana amma ihlali na umra ihlali na umra kila fahimci wannan ko lokaci yayi bari mun ka zo karatu na gaba za mu kara bayani insha Allah

wannan duka wasu addu'o'i na wannan da yana cewa ta da wata tambaya amma ba ta karatu ba assalamu alaikum malam yana buƙatar addu'a akan jarabawa ta to wannan ita jarabawa da yake ba sani ba ko jarabawa karatu ko ko jarabawa irin wannan da ta musiba to duk dai abin da yake nema ubangiji Allah shi bashi gudunmawa idan jarabawa ta karatu ta Allah shi bashi nasara idan wata jarabawa ta mai damu ne irin jarabobi na duniya Allah ka yaye masa ka yaye mu dukkanin musulmi sannan tambayar da yayi ya ce muhammadu taguwa mun san muhammadu taguwa ko ya ce shin yana nan mun daina ganin sa ya ce ya tambaya ta ya kai tambaya kai shi san cewa tambaya ta ba ta karatu ba ko yawwa to kila ya bincika ni ma ban sani ba sai ya bincika yawwa assalamu alaikum ala gafarta malam don allah ina da mara lafiya a yi mashi addu'a a yi mashi addu'a da shi da 'yan uwa musulmi ko marasa lafiya allah ya ba su lafiya shi ma wannan addu'a ta ubangiji allah shi ba su lafiya game da mahmud tagu abubuwan da na jiya labarai yana cikin matsala gaskiya ban san hakikanin abubuwan ba idan ana ba da labari cewa yana dan wasu ya samu wasu yan matsaloli na irin jarabobi na rayuwa to ban da ne game da hakan sai dai a bincika inda aka iya samun bayanai mm-hmm. tambayar ana samun ma'aikacin hajji man shanu da abinci mm-hmm. ana samun ma'aikacin hajji man shanu to bari sai karatu na gaba wanga ta tambaya ta ta karatu ta to bari sai ga karatu insha Allah mutane ta tambaya game da ranar karatun da musa sa can jiya aka yi ta tambaya ba ba ba da sanarwar karatun ba duk da dai na ce dama in an karɓa littafai za a fara karatu ko amma ayi littafin ba su gama shiga hannuwan mutane ba kuma in za a fara karatun sai an yi tsari tun da an ka fara an fara yauwa dama in za ka fara abu ka bari duka dan yi yare na abubuwan da gaba gare ka waɗanda za su hana ma a ci gaba da karatu a kashe wani waɗanda za su hana ma ci gaba da karatu shi yasa karatun na nan tafi insha Allah da abubuwa dai da yawa akwai tafiya gaba garan wanda za ta faɗo daidai ranar mafiya ainihin sa irin karatukan da muka sawa sati duka kullum to ko ta ya baka samun kai saboda kullum kana abin nan to duka ina ta hasashen a magance ko ko dan biya wasu bukatoci sannan a fara karatu na ɗaya kenan sannan kuma sai mu yi shirin fara karatun can a masallacin shi ma tunda ba haka zuwa ɗin muka yi mu fara karatun gagabba ko ba haka ba babu wasu shirye-shirye na tsarin karatun wada ka a fara karatuttukan sa matsala ko ba haka ba duk sai facilities na karatu kayayyakin karatu a sai kokari a dan gyaggyara su da sauran wasu abubuwa ko ba haka ba to ana nan cikin shiri insha Allah sannan kuma ma tahon basu su shiga hannun mutane ba duka hasali ma satin da ya gabata an shi kudin mutane da cewa za a kawo musu littattafai ko yawa saboda haka kaga abin bai kammala ba har yanzu wasu kuma ba su samu littafan ba to ala kullu halin dai <clears throat> ban ce ga satin na tafi ba amma dai an karibin nan kusa kaɗan insha Allah da za a sa za a je sanarwa a wuraren karatu da masallatai za a sa ba wanga sati na tahe ba insha sannan kuma game da sun ka bada kuɗi su littafan su na zuwa insha Allah ban samu damar tafiya da su ba da yake ma ba da gida nake ba da wurin aiki nake shi kuma na biyo din saboda haka ai hankuri sai wani lokaci kuma hasali ma littafan sun wuce abin da an ka ba su ina jin dududu mutum goma ɗaya sun ka bada kuɗin to dama kuma mun yi bukin littafin kwafi wajen arba'in zuwa hamsin to kaga ba su isa a an so su ba sai dai ta kama an so gaba ɗaya wasu mutane suna cewa za su ba da kuɗi ba su da littafai to muna dan ba su ɗahiri har dai a samu kamar dai ala kulli halin an yi kusa insha Allah Allah ya taimake mu shi yasa ka adamu da a yawan yoshi yaushe da an yi sanarwa ko ko da lokaci a insha Allah zaka ci insha Allah ta'ala a masallatai a wannan majalisi namu da sauran wuraren karatuttuka daban-daban duk za a ji insha Allah Allah ya ba mu gudunmuwa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk